Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 27 ga watan Yuni na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. To balle yau Lahadi 'yan kasar Faransa suke kada kuri'a a zaben yankuna zagaye na biyu da jam'iyyar mai mulki ta shugaba Emmanuel Macron ke shan kashi. Ita ma jam'iyyar adawa ta Marine Le Pen ta masu ra'ayin rikau take cizon yatsa kanan mutane ba su fito sosai ba. nan gama tsakanin 'yan tawaye da gwamnatin yamal ta yi sanadiyar kashe akalla mutane 111 a marib cikin kwanaki uku a cewar wata majiya mai ra'ayin gwamnati biyo bayan kaimi da 'yan tawayen huti suka kara na kai hare-hare kanin shugabar karamar hukumar mulkin dade county da ke jihar florida a nan amurka inda wani babban bene mai hawa goma sha uku ya ruguje a ranar alhamis ta faɗa a ji asabar cewa wuta da ke ci a kasan gidan na kawo cikas ga kokarin da suke yi na ceto mutane kanin labaran kenan A cikin shirin namu ne za ku yi cewa Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙara kaimi wajen ganin an samu raguwa ko kawar da cin zarafin mata da ƙananan yara a Najeriya. Adadin rahotanninmu ya kasance ya kunshi ayyukan da 'yan jarida da za mu iya yi garin neman uh, mafita akan wannan uh, cutar ta addabe mu don cuta ce. Masana tattalin arziki a Najeriya sun fara tsokaci kan yadda Najeriya za ta biya ɗumbin basussukan da ake binta. Yadda za a yi shi ne wayannan wa'annan basussukan a daina ciwo su ana amfani da su wurin biyan bukatu na yau da kullum kamata ya duk bashin da aka ciwo ya zama na an yi aiki da shi wanda wannan aikin zai iya samar da kuɗin shiga sannan kuma muna tafa da rahoto kan wani kudurin doka da zai ba matasan najeriya kashi talatin cikin ɗari a majalisar dokokin ƙasa da kuma kashi arba'in cikin ɗari a majalisar dokokin jihohi Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. yau lahadi 'yan kasar faransa suke kada kuri'a a zaben yankuna zagaye na biyu da jam'iyya mai mulki ta shugaban kasa emmanuel macron ke shan kashi ita ma jam'iyyar adawa ta marin le pen ta masu ra'ayin riƙau ke cizon yatsa kana mutane ba su fito sosai ba wasu masu sharhi sun bayyana shakkunsu a kan ko zaben shugaban kasa na shekarar 2022 za a yi ne tsakanin 'yan takara biyu wato macron da le kamar yadda aka saba gani a faransa idan an je zagaye na biyu sakamakon zagayen farkon ya nuna yadda jam'iyyar ta masu ra'ayin riƙau ke yin hubbasa da kuma jam'iyyar socialist wadda ta sha kashe a lokacin da macron ya tsere kan mulki a shekarar 2017 karkashin sabuwar jam'iyyarsa ta masu sassaucin ra'ayi lrem sai dai dukkan jam'iyyun sun bayyana damuwarsu akan rashin fitowar masu zaɓe a makon da ya gabata inda kashi 66.72 cikin ɗari ne suka kada kur'u adadi da tarihi a wannan zamani a faransa a ran gama tsakanin 'yan tawaye da mayakan gwamnatin yamal ta yi sanadiyar kashe akalla mutane 111 a marib a cikin kwanaki uku a cewar wata majiya mai ra'ayin gwamnati biyu bayan kaimi da 'yan tawayen huti suka kara na kai hare-hare kungiyar 'yan tawayen mai kawance da iran ta kara himma ne domin kwace marib yankin da ya rage a arewacin yamal da gwamnati ke da karfi a ciki tun watan fabrairu kanin yakin ya kashe ɗaruruwan mutane daga bangarorin biyu fadar da aka fara daga ranar alhamis zuwa lahadi ya kashe mayakan gwamnati 29 da kuma akalla 'yan tawaye 82 a cewar wasu majiyoyi guda uku da bangaren gwamnati suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp rundunar 'yan tawayen ba ta tabbatar da adadin ba jama'an gwamnatin yamal sun ce tun daga ranar alhamis 'yan tawayin huti sun kara kaimi a hare-haren su a arewa da kudu da yamma amma dai sun gaza kutsawa cikin sojojin gwamnati da suke samun taimakon rundunar haɗin gwiwa a jagorancin saudiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban hukumar mulkin dade county da ke jihar florida a nan amurka inda wani babban bene mai hawa goma sha uku ya ruguje a ranar alhamis ta faɗa a ji asabar cewa wuta da ke ci a ƙasan ginin na kawo cikas ga kokarin da suke yi na ceto mutane da suka makale a cikin buraguzan ginin kuma suna fuskantar babban kalubale wajen gano wurin da wutar ta fara daniela lavin kava ta faɗa wa manema labarai cewa jama'an aikin ceto na amfani da ruwa da kumfa da fasahar zamani ta infrared don kashe wutar kuma ba iya gano tushen wutar ba jama'ai sun faɗa a jiya asabar cewa har yanzu ba a san inda mutane 159 suke ba tun lokacin da ginin ya ruguje a ranar alhamis da misalin karfe 1 da rabi na safe agogon yankin lamarin da ya sanadiyar kisan mutane akalla hudu. An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labarun duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙara matsa kaimi wajen ganin an samu raguwa ko kawar da cin zarafin mata da ƙananan yara a Najeriya wanda ya zamo tamkar wata cuta da ke azabtar da marasa ƙarfi a cikin al'umma. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana. Matsalar da mun ka shiga akan wasu da suka lalata mu inda aka ce mu Ahmed ya hayya Habibu, Abdullahi, Ibrahim, Isa. An kama su, an shiga kotu, an yi shari'a da su, amma ban sai da an ka kama ba. Kullum ta in ta tuno da wannan abu, hawan jininta yana tashi. wannan wata yarinya ce a sokoto wadda ta saba fadawa tarkon wasu mayaudara suka ci zarafinta ta hanyar lalata irin waɗannan matsalolin a cewar jami'an gudanarwa na asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya mai kula da shiyar sokoto muhammad pal matsaloli ne da ke yawaita a najeriya inda wani bincike ya nuna cewa kafin yara su kai shekara goma sha takwas akan samu shidda daga cikin goma sun fuskanci cin zarafi. Majalisar Ɗinkin Duniya na fatar ganin an samu mafita da abubuwan da ke haifar da waɗannan matsalolin na cin zarafi ga mata da 'yan mata tare da kyautata rayukan waɗanda suka fada wannan matsalar domin kawar da wannan matsalar ne asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ƙarƙashin shirin tallafi na spotlight ya shirya tattaunawa da 'yan jarida a najeriya jami'ar asusun na unicef khadija ibrahim nuhu ta ce tattaunawar na da zumar karfafa gwiwa da kuma faɗaɗa ilimin 'yan jarida akan cin zarafin mata da 'yan mata na biyu shine domin mu faɗaɗa rahotanninmu ya kasance ya kunshi ayyukan da 'yan jarida da za mu iya yi garin neman uh, mafita a kan wannan uh, cuta da ta'addabe mu don cuta ce na uku kuma mu sanar da jama'a abubuwan da ke faruwa mu kawo kuma mafita wani abu da ke nuna wanzuwar wannan matsalar shine irin yadda cibiyar kula da waɗanda aka ci zarafi tana na Khadija da ke Sokoto da tara alƙalumman da ke nuna samun matsalar har 471 daga lokacin da aka kafa ta cikin watan uku na shekarar da ta gabata zuwa yanzu kamar yadda jami'ar da ke kula da cibiyar florence adamu ta bayyana yanzu haka dai akwai kudurorin doka guda biyu a gaban majalisar dokoki ta sokoto waɗanda ke da zumar kare haƙƙin mata da ƙananan yara waɗanda su ne suka fi faɗawa tarkon mayaudara waɗanda wasu shugabannin al'umma da ƙungiyoyin fafutukar kare haƙƙin bil'adama ke ganin hanzarta amincewa da su yana da mahimmanci kamar yadda uban kasar gagi sani umar jabi ya ce kuma dokokin da aka yi da sun tsufa in ba sabunta su an kai ba lehuka ne yanzu da an zo kotu lauyoyi da aka doka yan siyasa na dokar lauyoyi suna kare mai layi to wayannan dokokin ya kamata a sabunta su mutanen yanzu an gari ana banna da yawa to wajibi ne tare da shugabannin da mu mu yaƙi bannat da hanyoyin dokoki ta hanyoyin hukunci ta hanyoyin adalci ga ko dan dan waye laifi a hukunta shi na Rabiu Bello Gandi na yake da kungiyar Save the Child Initiative abin da kasa ana samun waɗanga kisa-kisan saboda idan mutum ya aikata ba ya mishi hukunci amma ga sabon doka ta zamani ce wadda ya da zamani to idan an ka aiwata da ita za ta hukunta duk wanda ya aikata irin galahi idan kuma ana hukunci to za ga an rage aikata irin waɗannan miyagun hukun. bisa ga lura da yadda marasa karfi ke fadawa matsalolin cin zarafi sauran samar da waɗannan dokokin kan iya ceto ɗaruruwa ko ma dubban 'yan mata daga fuskantar cin zarafi muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya. gaida Muhammad Nasir yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Karo na biyu cikin kwanaki da yawa kenan masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati suka ɗunguma a kan titunan birnin Bangkok suna neman Firaminista Prayut Chan Ocha ya yi murabus daga mukaminsa. gangamin da aka yi a jiya asabar na zuwa ne kwana biyu bayan da dubban masu zanga-zanga suka tattaru a wajen gidan majalisar dokokin kasar don bikin cika shekaru 89 na barin tsarin mulkin sarautar gargajiya zuwa tsarin sarauta amma mai bin kundin tsarin mulki gangamin nuna kin jinin gwamnatin da aka yi a ranar alhamis shine na farko tun bayan sake bazuwar cutar covid-19 kamar wutar daji da ta sa aka sanya matakan kulle masu tsanani a watan afrilu a kasar da ke kudu maso gabashin nahiyar asiya daruruwan masu zanga-zangar sun sake taruwa a jiya asabar inda suka yi watsi da matakan kariyar covid-19 da aka sanya don ƙara yin matsin lamba akan gwamnatin ƙasar. kasar masu zanga-zangar sun bayyana korafe-korafen su akan yadda gwamnati ta ɗauki matakan yaƙi da annobar covid-19 da kuma rabon rigakafin cutar an ga wasu ɗauke da alluna da ke cecekar rigakafin sinovac da china ta hada yayin da ɗaruruwan 'yan sanda suka kasance cikin shirin kota kwana tare da tushe hanyoyin zuwa ofisoshin gwamnatin ƙasar a ƙarshe bbc ta faɗa yau la cewa an tsinci wasu takardu a wani wuri ɗaukar mota da ke kunshe da bayanan sirri daga ma'aikatar tsaron birtaniya akan jirgin ruwan yakin birtaniya da kuma martanin da ke yiwuwar rasha ta yi a lokacin da jirgin ruwan yakin ya ratsa kan tekun bahar aswad bbc ta ce takardar mai kusan shafi hamsin an gano ta ne a wani wurin ɗaukar mota a karamar hukumar mulkin kent da safiyar ranar talata inda wani mutum da ya nemi a saka ya sunansa ya ga takardun ma'aikatar harkokin tsaro ta ce tana da labarin wani mutum ya tsinci wasu muhimman takardu kunshe da bayanan sirri a kan tsaro ma'aikatar tana ɗaukar bayanan tsaro da matukar muhimmanci gane ta riga ta kaddamar da bincike wani ma'aikaci ya ba da labarin ɓacewar wasu takardu a daidai lokacin amma dai bai dace ba a ci gaba da bayani akan waɗannan bayanan sirrin in ji mai magana da yawun ma'aikatar tsaro To a gaida babu ya kuma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. a daidai lokacin da gwamnatin najeriya ke ci gaba da gabatar da bukatar karɓo bashi domin gudanar da ayyukan gwamnati hukumar ƙididdiga ta ƙasar beru of statistics ta ce yanzu haka ana bin gwamnatin ƙasar naira tiriliyan talatin da uku da biliyan goma sha ɗaya mu na lagos baban gida Jibrin ya aiko mana da karin bayani. Shi dai wannan kididdiga na basukan da ake bin Najeriya da hukumar kididdiga ta kasa ta bayar wato National Bureau of Statistics ya nuna cewa a zangon farko na wannan shekara da muke ciki ana bin gwamnatin tarayyar Najeriya naira tiriliyan goma sha biyu da dugo arba'in da bakwai ko kashi talatin da bakwai da dugo sittin da biyar cikin dari na basukan da ta ciyo daga ƙasashen ƙetare inda kuma ake binta naira tiriliyan miliyan 20.64 ko kashe 62.33 a cikin 100 na masu kan da ta ciwo daga cikin gida Najeriya. Ƙididdiga dai ya nuna cewa ita kanta gwamnatin tarayyar Najeriya ana binta kan cikin gida naira tiriliyan 16.51 a yadda jihohi da kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ake bin su kan naira tiriliyan 4.12 a cikin gida. Lissafi ya ci gaba da nuna cewa jihar Legas ita ce jihar da tafi kowace jiha a najeriya cin bashi inda ake binta basukan cikin gida naira biliyan 507.3 a inda kuma jihar jigawa ita ce jihar ta karshe da ba abin basuka masu dama inda ake binta naira biliyan 31.7 to ko me yasa najeriya duk da ɗibbin arzikinta take ciyo basuka daga kasashen ƙetare hamma da cikin gida tambayar kenan da newa dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki da suka ja fitsari abu na farko makasudin da ya sa kasashe musamman masu tasowa da kananan kasashe kamar su najeriya suke cin bashi na farko dalili shine zaka ga cewa babu mamaki akwai abubuwa na more rayuwa na ƙasa wanda bai wadata ba to wa'annan abubuwa kuma masana tattalin arziki sun yi ittifaki sai in akwai wadatar shi da ingancin shi shike sa ƙasa ta ci gaba ko tattalin arzikinta ya haɓaka misali kaga akwai harkan wutar lantarki akwai harkan hanya da ruwan sha da tsaro ingantacci to wayannan a gurguje kana wayannan muhimman abubuwa uku suke sa ka ga manya-manyan mutane masu kuɗaɗe ko kuma ƙasashe suna zuwa suna zuba jari a wayannan ƙasan wa kwanan nan ma dai sai da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya aike wa majalisar ƙasa buƙatar samun wasu basuka daga ciki da kuma wajen najeriya to koya gwamnatocin najeriya za su biya irin wayannan basuka da suke cewa daga ciki da kuma ƙasashen ƙetare dare ga dai dr dauda muhammad kwantagora ƙarfin yadda za a yi shine wayannan basu sukan addini ciwo su ana amfani da su wurin biyan bukatu na yau da kullum kamata ya duk bashin da aka ciwo ya zamana an yi aiki da shi wanda wannan aikin zai iya samar da kuɗin shiga kamar misali idan ka dubi hanyar dogo to kamata ya a ce hanyar dogon nan an sa shi a hanya da ya kamata ana karban kuɗi kuma da ya kamata a biya yanzu dai a yayin da 'yan najeriya ke sukan majalisar kasa game da amincewa gwamnatin muhammadu buhari na ci gaba hada da cubasuka da kasashen ƙetare majalisar dattijan ta bakin shugabanta dr amin lawa ya ce majalisar za ta bi hanyoyin da ya kamata wajen ƙididdigewa da kuma gudanar da bincike tabbatar da cewa ana amfani da basukan da ake ciyowa domin yi wa talakawa aiki babangida jibrin murya amurka daga najeriya a gaida gidan jibrin to har yanzu dai muna najeriya inda kokarin na ganin an dama da matasa a fagen siyasa da shugabanci mataimakin shugaban majalisar dattawan najeriya obi omo agege ya ce yana shirin kawo wani kudurin doka da zai ba matasa kashi talatin cikin ɗari a majalisar dokokin ƙasa sannan kashi arba'in a majalisun jihohi amma masu najeriya al'amuran yau da kullum suna cewa yaudara ce kawai domin ruwa ya ƙare wa ɗan kada Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar Madina Dauda ta aiko mana. Sanata Ovie Omo Agege ya ce ya kullo da wannan dokan ne da nufin ba matasa dama su taka muhimmiyar rawa a fagen siyasa da shugabanci don dakile hanyoyi da ake bi wajen yin amfani da matasan a aikata laifuka a kasar da kuma hana zaman kashe wando da matasa ke fama da shi. What this bill seeks to do is to bring in people within a bracket of 25 years, you know, to 30 years. So we're not even talking about uh, 35 to 40 or 45 as some of Canvas. Wannan doka idan an amince da ita za ta ba matasa kashi talatin cikin ɗari na kujeru a majalisar dokokin ƙasa sannan a ware musu kashi arba'in cikin ɗari a majalisun jihohi. A lokacin da yake nazarin wannan batu, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi mai wakiltan jihar Neja ta Arewa ya ce yana goyon baya sannan ya yaba da wannan mataki amma kuma ya kalubalanci matasan yana cewa. First Republic shugabanninmu yawancinsu masu shekara ashirin da wani abu ne da takwas da tara talatin da biyu kuma sun yi abun a zo a gani a wancan lokacin kenan ballantana yanzu da ake kiran su generation z irin yawan 'yan najeriya a cikin matasa bai kamata a ce an rasa waɗanda za su iya kama ragamin mulki ba a bari mu da su yi karo sannan su kwari ai wanda ya ce bai sun haɗuwa to bai yi niyan tahiya ba amma in dai ka yi niyan tahiya to ba za ka ji tsoron faduwa ba to saboda haka matasa tsakani da allah bai kamata a basu baya ba 'ya'yanmu wanda suke shekara ashirin talatin kamata ya a nemi yadda za a yi a sa su suna koyan abin da kamata kada a basu baya yaya mai fashin baki a al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar ke kallon wannan dokar ko a gaskiya wannan kudurin doka ba wani abu ne wani tsilla-tsilla ne da wata sabuwar yaudara suka bullo da ita don a ci gaba da siyasan ubangida bayan haka kuma ruwa ya kare ma dan kada babu yadda zai yi shi yasa yake nema ya kawo wannan kudurin doka a ah, to ta ina za a yi wannan matasan da kuka bar su haka suna ta yawo ba abin yi ga fatara ga talauci duk ya ishe su bayan nan musamman siyasar da ta koma harka ta kasuwanci kusan kamar mutum ya bude shago ne yanzu siyasar Najeriya ta koma business sai kana da kuɗi sai ka saka kuɗi za kai tunanin ka samu kuɗi domin ta haka su ma suka tafi wurin. Daya cikin matasar jihar Gombe Rabi'u Sale ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa. Wannan labari ai duk wanda ya je shi a matsayinsa na matashi ɗan Najeriya wanda yake da kishin kansa da kishin yankinsa abu ne na ci gaba wadda kullum mu matasa gaskiya mu ana yawan danne mu tsawa don kujeru da ake bamu sun kasa. Da a ce za a iya bamu kaso kashi biyar a ce kashi goma amma an zo jihohi sai ka ga an danne za ka samu kujera na wakilin dattawa bai shirya a ba da mutum ɗaya biyu a kashi goma ba. A ƙididdiga da ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar na nuni da cewa ana da matasa da suka kai kashi saba'in cikin ɗari na yawan mutanen Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo. Ilimi duniyar sauraro Assalamu alaikum barkama da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi yadda matasa a wannan zamani ke ma'amala da kafafen sada zumunta ta yanar gizo sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin. madalla. To idan ana bi a makon da ya gabata shirin ya taɓo batun wata manhaja mai suna Crowley wacce ta janyo cece kuce a kafafen sadarwa ta yanar gizo a Najeriya. Lamarin da ya kai ga saukar da manhajan daga taswirar Play Store bisa ga yawan ƙorafe-ƙorafen da aka yi ta aikawa inda wasu ke zargin hakan baya rasa nasaba da nuna goyon baya da wanda ya ƙirƙiro da manhajan ya yi sa'ilin da gwamnatin ƙasar ta dakatar da ayyukan kafar sadarwa ta Twitter. Ga dai ci gabar tattaunawa ta da Adamu Garba matashin da ya kirkiro manhajar mutane sama da miliyan ɗaya suka yi reporting nan kika ga aka fara samun audit problem da shi app da aka yi publishing a play store so lokacin da suke kokari suke auditing sai suka yi discovering a lokacin mu kuma muna upgrading wasu abubuwa wanda ake kira contact aggregation to sai suka yi flag flagging nashi suka ce akwai compliant matsala to saboda haka za su sauke sai muka ce ba da kuma ku sauke suna saukewa da suka yi notify na muka ba da approval sai yanzu kuma muna fama mu dora aka ce har yanzu sai mun yi ta bin wasu tsarurruka haka da to yanzu dai muna kai sannan kuma ba wai google kadai zamu mu duba ba akwai huawei akwai samsung duka suna da stores duk wannan wurare za mu watsa eh, wannan shi manhajar ta kuro. to me kake gani ya jawo hankalin mutane da har suka yi ta eh saboda ina fada da shi eh, twitter kuma abin nisa nake fada da twitter saboda ya ba ma yan ta'adda baki su yi ta kawo matsaloli a kasa a yi ta kashe-kashe idan kika dubi irin abubuwan da yan ipop suke faɗi wato wannan abubuwan ba abin da ba zai iya ba wurin rikita kasan gaba da ya kawo mana yaki so kuma ba sa samun daman su yi haka sai ta hanyar irin wannan manhaja kuma idan kika dubi tarihi kamar yanzu a afirka abin da ya faru a rwanda a gidan rediyo aka yi amfani da shi aka yi wannan kashe-kashen mutane sama da dubu ɗari shida takwas zance to saboda haka dole ne mu yi kokari mu kare kanmu da wannan matsala cikin to kai ma kana bin bayan waɗanda suke kira cewa a sa doka ko wani tsari da za ta dinga bibiyan irin waɗannan manhaja sosai ni ban yadda akan cewa akwai wani kamfani a duniya da zai fi karfin kasa ba so shi yasa ina ɗaya daga cikin waɗanda ni ma ina kira su zo su yi rajista a kasanmu idan suna so su yaki a kasanmu domin yanzu zan iya cewa wato twitter da kuma irin wayannan kamar su facebook duk a bayan fage suke aiki saboda ba a san da su a najeriya ba kawai dai suna fitowa ne daga iska su kwashi kuɗi mutane su kwashi information na mutane so shi yasa mu muka je ncc muka karbi license yanzu haka mun yi apply ma nbc saboda mu karbi license mun yi operating social media kamar yadda aka kawo wannan tsarin ana kiran su twitter zo su yi to a ɗaya gefe kuwa yayin da wasu ke suka har da zargin manhajar da kwafan wasu tsare-tsare da jadawalin wasu kafafe wasu ko yaba kokarin matashi suke tare da bashi shawara sunana Talatu Isa Muhammad. Growing up, app ma dai kan shi in an fara yin app dole yana da ɗan matsaloli kaɗan hakan nan da yake fesin. To haka shi growing up din yana da irin connection in kin shiga za ga ya fitar da ke ko kuma in kin zo post ba za ga ya dakata ya koma daga farko. To but amma yanzu inda muke gaskiya app din ya samu irin stable ya riga stabilizing ɗin app ɗin. App is mix of kamar futures ɗin Twitter da Instagram da gaba da wannan abin ina ga za a samu gaba Nuruddin A Yusuf ina cikin mutanen da suka karfafi shi wanda ya wannan app. To gaskiya ni a waje wajena shine ba karamin aiki ba building application irin wannan app din da yayi saboda app din yana yin multitasking ne akwai features da yawa da aka samu app din wanda su developers din app din sun yi tunanin sun yi haka domin su birge mutane kuma application din ya samu karbuwa sai kuma ya zamto cewa ya hakan ya kawo musu matsala. Matsalar da ya sai ya zamto app din is very slow ash da sauri sosai application nan inda a ce sun lura da kyau sun tsaya sun yi application irin yanayin matsalolin da mu muke fuskanta ya kamata dama za su building application din su duba wani irin matsaloli ake fuskanta kuma ta yaya za su kawo solution to wannan matsalolin sunana malam muhammadu duk wanda ya san kwamfuta ko kuma yake da ilimin kwamfuta abin da akwai abin da muke cewa system analysis and design dan analyst zai yi design din application baya yin shi based on abin da yake so zai yi ne based on abin da jama'a suke so to in real aini shi kan shi wannan application din akwai abubuwan da yake lakin kamar na ɗaya bangaren security haka nan kana amfani da shi zai iya login ɗinka out hmm. dama option biyu yake baka ko ka shiga da email ko ka shiga da phone number kan haka shugaban manhajar Crowe ya bayyana cewa suna aiki wajen daidaita matsalar. Wannan korafe korafin duk mun sani in fact mutane da yawa wanda suka hawo su ma sun yi complain irin wa'annan da yawa. To saboda haka shi yasa sauki application din da muka yi da Play Store saboda duk a kawo wa'annan gyare-gyare ne. Shi kin san wato development na platform wani lokaci dole sai an dan dauki lokaci ake dan yi shi. Duk wa'annan manyan application kamar su Facebook da su Instagram duk haka suka yi passing through. To a halin da ake ciki dai Najeriya na bukatar ire-iren kafafen sa sada zumunta ta yanar gizo musamman idan aka duba saukin da ake samu wajen gudanar da rayuwa ta yau da kullum. Adamu Garba ya bayyana buƙatar gwamnati wajen taimakawa matasa tare da basu su ƙarfin gwiwar ƙirƙiro da manhaja makamanciyar tashi. maganan gaskiya shine wato developing platform ko kuma technology irin na social media yana bala'in cinku. Domin mun ji jiki sosai mu kanmu <laughs> cikin shekara biyar kafin mu kai inda muke so ba wani technology ne mai arha ba gaba daya. sannan kuma babu inda ake nasara yawanci shi idan babu goyon bayan manyan kasa so yana da amfani a taimaka ma duk matasa da suka fito da wasu tsari na technology madalla gabaki daya nan za mu dakata sai kuma wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin da yardan Allah yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirya shirin na kuma gabatar da mana fatan alkhairi wassalamu alaikum to a gaida Shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange a wuri da Ali Usman ta ka lafiya da Bala kofar sabuwa a ce Assalamu alaikum ya Hausa. Turarin da shugaban hukumar da ke yaki da shan miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA da rabuwa Marwaye na cewa duk mutum ɗaya cikin mutane bakwai a Najeriya na shan miyagun kwayoyi abin dubawa ne a fatan hukumomi za su ɗauki matakan shawo kan matsalar. Sako na gaba ya fito daga Musa Hadarin Asuba da Magaram ya ce salam sashen hausa muna mika sakon mu zuwa ga 'yan uwa da iyalan marigayi sarkin maradun wato mai martaba alzaki wanda allah ya yi wa rasuwa allah ya ji kansa da rahama amin sako daga alhaji umar foreba da adama a adam da mustapha mai kayan miya gashuwa suka ce dakatar da wata kungiyar agaji mai zaman kanta a jihar borno daga kasar faransa da gwamnan jihar borno ya dace domin mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo Shi sakon shewa da marjau cewa ya yi, hakika jama'a ya kamata mu zama masu taimakon 'yan gudun hijira a duk inda suke domin taimakon su jihadi ne kuma aiki ne na lada da ya kamata a ce muna turereniya wajen yi ba wai mu ce sai gwamnati kadai ba. Sai sako daga Babandi Mamman Bande ya ce salam biyoyi Hausa kada kuri'a 'yan majalisar dokokin Najeriya kan dokar hukunta masu biyan kuɗin fansa ga waɗanda aka yi garkuwa da 'yan uwansu wannan kudurin doka da ma yunkurin hukunta masu biyan kuɗin fansa domin ceto 'yan uwansu abin allah wadai ne da mai garkuwa da mai biyan kuɗin fansa wa ya fi kamata a hukunta Sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja jihar Kogi, Najeriya. Ka ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Muna so ku ba mu dama mai kira ga hukumomi da malamai da kuma shugabannin gargajiya ya sanya baki kan hauhawar farashin abinci da tsadar rayuwa don jama'a da dama sun galabaita kwarai da gaske kan hukuban na kuncin rayuwa da fatan allah ya bawa shugabannin mu ikon soke wannan nauyi madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice to baballa a takaice yau lahadi 'yan kasar faransa suke kada kuri'a a zaben yankuna zagaye na biyu da jam'iyya mai mulki ta shugaban kasa emmanuel macron take shan kashi ita ma jam'iyyar adawa ta marine le pen ta masu ra'ayin rikau take cizon yatsa kanin mutane ba su fito sosai ba wasu masu sharhi sun bayyana shakkunsu a kan ko zaben shugaban kasa na shekarar 2022 za a yi ne tsakanin 'yan takara biyu wato macron da le pen kamar yadda aka saba gani a faransa idan an je zagaye na biyu to masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya niger kamar da chadi wato karfe 5 kenan agogon ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin babu yakun makeri da ya tana na gabatarwa da kuma daniel brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe da ke muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc